Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. ni ce Amina Buhari Auna tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis hudu ga watan Nuwamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka shiga yini na hudu da rugujewar wani bene mai hawa 21 a Legas. Masu ayyukan ceto sun ce adadin gawarwakin da aka gano ya kai 36. sannan tsanantar matsalar rashin aikin yi a najeriya na ƙara yawaitar ayyukan 'yan damfara da cin hanci da rashawa a cewar ƙwararru muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniya ta yi ne. jama'a assalamu alaikum daraktan hukumar lafiya ta duniya da who a yankin kasashen turai a yau alhamis ya ce nahiyar ta zama matattar annobar covid-19 yana mai cewa kashi 59 na masu fama da cutar a duk faɗin duniya a yankin suke yayin wani taro da aka gudanar ta yanar gizo hans kluj ya ce yanayin yadda cutar ke yaduwa a sassan yankin mai kasashe 53 ya zama babban abin damuwa ya kuma kara da cewa bayanan da aka tattara a baya bayan nan su nuna cewa adadin mutanen da ake kwantarwa a asibiti ya rubanya a mako guda daraktan na who ya kuma ce abin da ya fi daga masa hankali shine yadda cutar take kare yaduwa tsakanin mutanen da suka manyanta to a halin da ake ciki kuma birtaniya ta ba da umarnin a fara amfani da kwayar magani na farko da aka samar don yaƙi da cutar ta coronavirus gamayyar kamfanin haɗa magunguna na amurka wato mark da richback biotherapeutics ne suka samar da kwayar maganin mai suna molnupiravir bincike ya nuna cewa idan aka sha maganin bayan farkon bayyana alamun cutar maganin na iya rage yiwuwar a kwantar da mutum a asibiti ko kuma mutuwa tsakanin mutanen da idan cutar ta kama su suke shiga yanayi na tsananin rashin lafiya a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters hukumar da ke kula da sha'anin magunguna a birtaniya ta ba da umarnin a fara amfani da kwayar maganin ba tare da bata lokaci ba ga waɗanda suka kamu da cutar da shekarunsu suka kai sha takwas zuwa sama sai dai wani abu da ba sani ba shine yaushe kwayar maganin za ta samu a ƙasar ta birtaniya Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta kaddamar da wani bincike a hukumance dangane da zargin da ake wa gwamnatin Venezuela karkashin mulkin shugaba Nicolas Maduro kan cin zarafin bil'adama. Babban mai shigar da kara a kotun ta ICC Karim Khan ne bayyana hakan a karshen ziyarar kwana uku da ya kai Caracas babban birnin kasar ta Venezuela. inda suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninsa da shugaba maduro wannan yarjejeniya za ta ba hukumomin kasar damar gudanar da bincike da kansu don tabbatar da hakikanin gaskiya kamar da ka'idojin kotun suka shimfiɗa wacce ta kai ga kafa kotun ta icc karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya maduro ya ce ko da yake gwamnatinsa ba ta da masaniya kan wannan lamari amma za ta gudanar da bincike don gano gaskiya da tabbatar da adalci dangane da abin da ya faru a ƙasar tare da haɗin gwiwar mai shigar da ƙara a kotun ta icc gabanin hakan wasu 'yan ƙasar ta venezuela sun yi gangamin kira ga kan da ya gudanar da binciken zargin da ake yi na cin zarafin bil'adama a ƙasar wani sabon bincike na ƙasa da ƙasa da kaddamar ya gano cewa annobar covid-19 ta rage iya adadin shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a wasu ƙasashen duniya wata tawagar masu bincike da farfesa nazarin islam na sashin nazarin kiwon lafiya a jami'ar oxford ya jagoranta ta yi nazari kan yadda aka samu sauyin yawan shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a kasashe 37 waɗanda suka hada da masu matsakaicin ƙarfi da masu hannu da shuni ta hanyar amfani da mizanin shekarun 2005 da 2019 inda aka kwatanta shekarun waɗanda suka mutu da daidai iya shekarun da aka yi hasashen za su yi binciken wanda aka wallafa a mujallar kimiyya ta bmg ya gano cewa rasha ita ce kan gaba wajen raguwar shekarun da aka yi tsammanin mutanenta za su yi inda maza suka samu tawayar shekaru 2.33 sai mata da suka samu raguwar shekaru 2.14 a matsayi na biyu sai amurka inda maza suka samu raguwar shekaru 2.27 sai kuma mata da suka samu raguwar shekarunsu da shekara 1.61 yayin da bulgaria ta zo a matsayi na uku masu binciken sun ce ba a saka mafi akasarin kasashen asiya da afirka da yankin latin amurka a cikin wannan bincike ba saboda rashin bayanai abin da ke nuni da cewa akwai yiwuwar alkalaman su su haura na waɗannan kasashe da aka yi binciken annobar covid-19 ta halaka mutum sama da miliyan biyar tun bayan da aka gano ta a tsakiyar ƙasar china a shekarar 2019 inda amurka ta kasance jagaba a yawan masu fama da cutar kamfanin facebook ya ce ya goge wani rubutu da firayim ministan ethiopia abi ahmed ya wallafa a shafinsa inda ya kira ga al'umma kasar da su binne dakarun tigray da ke barazanar mame babban birnin kasar yayin da yakin da ake yi ya cika shekara guda a ranar lahadi abi ahmed ya wallafa sakon kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito wani sashe na sakon firayim ministan wanda tuni facebook ya goge ya yi kira ga al'umma kasar inda ya ce alaki ne da ya rataya a wuyanmu mu ga cewa mun sadaukar da ranmu a matsayin mu na 'yan ƙasar Ethiopia ta hanyar ɗaukan kowane irin makami. A gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jama'a kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a yayin da aka shiga yini na hudu da rugujewar wani bene mai hawa 21 a Legas. Masu ceto sun gano karin gawarwaki 36 daga burbushin ginin ba tare da samun karin wasu da ransu ba. Tuni dai gwamnatin jihar Legas ta kafa wani kwamitin mutane biyar domin fara bincike gadan-gadan kan abin da ya haddasa rugujewar ginin. Wakilinmu baban Babangida Jibrin ya aika mana da rahoto. a yanda aka shiga yini na hudu bayan rugujen wani gini mai hawa 21 a birnin lagos kawo yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta kasa nema ta karbi aikin ceton gadan-gadan daga gwamnatin jihar lagos ganin girman da lamarin ya haifar alhaji bashir idris garga shine daraktan ayyuka na bada agajin gaggawa na hukumar ta nema da kasa kuma tuni ya sauka a birnin lagos domin lura da yadda ake gudanar da wannan aiki inda kuma yi mun karin haske game da halin da ake ake ciki a wannan guri da ake batun zakulo mutanen da ginin ya rubuta da su eh, gashi kana jin karan mashin ai muna nan kan aikin ba dare ba rana don jiya ba mu tsagaita ba ma sai karfe uku aka dan yi hutun minti talatin daga nan kuma aka ci gaba ai mun ci karfin aikin da a kashi dari mun yanzu kashi saba'in na kwashe wannan barakuzan da kuma neman mutanen da suke da rai ko kuma wanda mutane nawa ko gawaki nawa kuka gano yanzu gawaki dai da aka cira a cikin baraguzan akwai mutane talatin da biyu waɗanda kuma aka ciro da rai ko aka ceto da rai mutum tara mace guda daya da mazaje guda takwas. Shi wanda ya mallaki wannan gida an ce shi ma kamar yana cikin wannan gida da ya ruguje kun gano shi? can yana ciki yanzu ma halin da ake ciki duk waɗannan gawaki an kai su mortuary a asibiti inda ka san mu da muke ayyukan a nan ba ba mu san shi ba sai daga baya ne iyalan shi za su je su kididdige su gane yana ciki ko baya amma mu mun yi tattaran gawaki da ayyuka to bayan ku da ke wannan aiki akwai wani tallafi da kuka samu daga wasu kamfanoni na kasashen waje da ke aiki a nan Najeriya hauro wannan aiki eh ai abin bai fi karfin mu ba akwai eh yanzu dai bai kai matakin da za a kawo mutane da kasar waje ba don bai fi karfin gwamnatin najeriya da ke gwamnatin jihar lagos ba dai akwai yan sa kai wanda suka kawo dauki kamar su julius baga da wasu kamfanoni masu zaman kansu waɗanda suke da manya-manyan waɗannan na'urorin aiki yanzu muna nan muna aiki tare da su to kamar yaushe kuke sa ran kammala wani aiki eh mun gamanci karfin aikin haifin da kamar yadda na faɗi makamanci kashi tamanin amma yau shine rana na hudu kuma mun fitar da alamar ruwan da aka sama da rai dai ya yi tsawon kwana kamar mun fitar da rai alat haka don ana kyautata zaton ana iya samun mutum da rai ne bayan kwanaki uku inda ba ci ba sha yanzu tun da mun shiga kwana na hudu sai yadda dai hali ta kasance. To a wasu kasashe idan ana irin wannan aiki na ceton rai sai mu ga suna amfani da kamar karnuka ku ba mu ga alamun haka ba. muna nan akwai live detector wani na'ura da yake amfani da bugun zuciya da kuma temperature cikin dan adam wadda kafin mu soma sai mun sa shi a waɗannan inda ginin ya rusa don mu ci bugun zuciya wannan abin yana iya nunawa kuma akwai wani na'ura na drone da ya kewaye samu ne ginin baki ɗaya ruta inda ma za a samu a shiga yan kwana-kwana su shiga su kawo ɗauki ana gudun kada daɗa ruta da su saboda ka sa a ka'idan wannan aiki tsaron lafiyan wanda yake kai wani ɗauki yana da muhimmanci so ka jarin da muke ciki kenan. Alhaji Bashir Idris Garga daraktan ayyuka na bada agajin gaggawa na hukumar nema da ƙasa Babangiji Firamare Amurka daga Najeriya. To a gaida Babangida gida jibrin da wannan rahoton. A Najeriya tsananta matsalar rashin aikin yi na ƙara zabarar da cin hanci da rashawa tare da ƙara ingiza jama'a fadawa tarkan mayaudara abinda kuma kan haifar da illoli ga ƙasar. Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta EFCC ta ceto wasu 'yan ƙasar su 26 daga tarkan mayaudara. daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Duk da alkawalan da gwamnatin Najeriya ta sha yi wa 'yan ƙasa na samar musu da aikin yi, har yanzu a iya cewa kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu domin akwai 'yan ƙasar da dama waɗanda ke cikin shakuwar neman aikin yi. Wannan yanayin na ci gaba da ingiza masu neman aikin yi don samun abin dogaro da kai, faɗawa cikin matsaloli waɗanda wani lokaci kan iya jefa rayukansu cikin ƙunci. irin wannan matsalar ce hukumar yaƙi da masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato efcc ta bankaɗo a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda ta ceto mutane 26 da suka tsinci kansu cikin tarkon mayaudara da suna a nema musu aikin yi bawa usman kaltungo shine kwamandar yanki na hukumar ashiyar sokoto an ce za a ba su aiki a immigration ko custom ko nigerian port authority bayan sun biya kuɗi kowannensu ya biya dubu su biyu sun biya dubu sai daga baya suka ga cewa abun fa ba haka yake ba so sai suka yi aran zobe suka zo nan suka kawo mana kara bincike ya gano mutum biyu da kuma takardun bogi da suke amfani da su suna yaudarar jama'a abin har ya kai ga atara tara waɗanda ake cutar wai da sunan shirin basu horo na ɗaukar aiki ya je yana musu training na aikin immigration sannan kuma ya ɗauko hayan wani ma'aikacin nigerian immigration wanda yake aiki yanzu haka a Nigerian Immigration shine kaman mai masu koyarwa kuma yakan zo da uniform na immigration so sai suka ga cewa a shi abin gaskiya ne shi wancan dan immigration din muka kamo shi ya zo ya mana bayani cewa lalle haka ya faru yawa shi kuma mun rubuta wa command din mun gaya musu cewa ga abin da yake ciki so mun suke shi a beli sannan kuma mun gama binciken mu in allah yadda za mu kai su zuwa kotu jagora daga cikin waɗanda ake tuhumar ya ce ƙungiya ce wai suka kafa kuma ba da niyyar yaudara ba sunana ibrahim Shehu na garin sokoto mu mun fara ta ne da niyyar mu memba namu kawai su ne muka fara da su kuma mun yi musu alkawari cewa to wannan yanzu idan muka samu rijista ta ƙasa waɗanda suke fama da rashin aiki in aka samu su hirili za mu yi kokari mu samu musu aiki masana tattalin arziki yana kallon wannan abin da cewa yana da illoli da dama ga ci gaban ƙasa musamman duba da matsalar rashin aikin yi ta kai matuka. Bashir Muhammad Acida na Jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto na ganin cewa wannan ya ƙara nuna wadda abubuwa suke ƙara kimmitsewa ta hanyar cin hanci da rashawa domin mutane har suna da imanin cewa za su iya ba da kuɗi a ba su aiki to in suka je cikin wannan aiki mai hake tsammanin su yi kada ka ga laifin waɗanda suka ba su kila sun sha ganin akwai waɗanda ke ba da kuɗaɗɗakin ana ba su ayyukan sannan wannan zai sa a ɗauki mutane waɗanda ba su kware ba gurbatattun mutane ko waɗanda ba su da kwarewa yadda ya kamata waɗanda za su iya ba da gudunmawa domin ceto ƙasar nan da kuma tabbatar da cewa ta daidaita ta samu koma ta gari. Wannan dai ba shine karon farko ba da ake samun irin waɗannan matsalolin a Najeriya. Abin da kan iya nuni da cewa akwai buƙatar mahukunta su ƙara tashi tsaye wajen daidaita al'amuran ƙasar da kuma tsirar da ita daga koma baya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To Muhammad Nasir kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mutu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai rahoto na musamman. Gwamnatin jihar Plateau ta shiga wani tsari da ake kira Buɗaɗɗiyar gwamnati ko Open Government Partnership OGP da zai ba al'umma damar a dama da su cikin tsare-tsare na ci gaba. Tsarin wanda ya kunshi jami'an gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki da za su aiwatar ya kunshi fannoni shida masu muhimmanci da suka hada da yin gaskiya wajen aiwatar da kasafin kuɗi, damawa da al'umma a harkokin gwamnati, aiwatar da gaskiya a wajen tafiyar da harkokin ma'adinai damawa da mata da samar da hukumar jinsi da samar da gidauniya mai zaman kanta da za ta kula da harkokin tsaro dr sa'id tafida ɗaya daga cikin jami'an da ke jagorancin samar da buɗaɗɗiyar gwamnati a najeriya ya ce jihar plateau ita ce ta amince ta shiga wannan tsari don samun ci gaba kamar wasu ƙasashen duniya gaba ɗaya ogp an gina ta ne kan yaƙini kowa an ka yadda cewa yana iyawa sai ka ga ƙoƙarin shi bisa ga kawai ka bar shi ka ce wai kai kana gani ba zai iya ba to ko zai iya zaka ga ko ka dan dukkufar da shi daga iyawa waɗanne fannoni ne ita wannan OGP ta kunsa wanda za ta aiwatar plateau ta zaɓi ko abin da ake kira commitment wato sa kai sa kai har kusan guda shidda na farko shine fiscal transparency wato a bude yadda gwamnati ke samun kuɗi da take kashe ta ta nan aka sa kasafin kuɗi ta kuma aka sa kwantaragi wato bude yadda ake contract kuma plateau ta bude tana nuna cewa za ta yi gender equality wato za ta taimakawa mata don su samu matsaya su samu murya ta su na uku kuma plateau ta sake duba ta ce ita fa za ta duba yadda ake samun ma'adanu na ƙasa wato extractive transparency suka fito da shi shi ma suka bayyana yadda za su yi shi zuwa ƙarshe so duk wa'annan sannan sai ta ce kuma uwa uba za ta yi citizen engagement wato za ta fidda wata mafita wanda ake kira click and tell wato danna don ka faɗi mai an ra'ayinka aka kawo yadda za a yi kowa ya kawo duk abin da yake da shi don a shigar a samu mafita gaba ɗaya wato duk wani ɗan ƙasa ya iya faɗan menene matsalan shi ita kuma jiha sai ta duba yadda za a gyara. Jihar Filato wacce ta sha fama da lamarin rashin tsaro, Dr. Sa'id Tafida ya ce wannan tsari zai samar da mafita. Shi zaman lafiya kullum yadda take tafiya akan sauri ne sai ai kokari a ce ku zauna lafiya ku zauna lafiya ba a duba me ke kawo faɗan daga farko ka taɓa ji ana rigima a plateau ka ji a refill ake yi amma za ka ji ana yin shi a unguwar rogo za ka ji ana yin shi a gafirin gada don me za ka ji ana yin shi a unguwar da talakawa suke ashe in an samu bunƙasan tattalin arziki fada bacewa take yi wannan ana kokari don a samu tattalin arziki ya canja saboda a samu kuɗin da aka yi don jiha a kashe shi yadda ya kamata kowa ya samu yadda zai samu mafita ma kanshi yau zan sayi mai wurinka kai za ka biya ni kuɗin mai zan je in kashe ka to in na kashe kawa zai sayi man wuri na amma ya zama ban da man ban da kuɗin sayan mai ai wallahi kowa ya mutu amma kana gan matakan da aka sa ta yadda talaka shi zai samu shiga waɗannan sun dace ko kuma akwai tabbacin cewa talaka zai iya participating a cikin wannan na farko a fara in an fara sai a gane menene zai yiwu menene ba zai yiwu ba yanzu an buɗe yadda za a yi kowa ya kawo kaduna da ake ta magana ko da ta fara ita ma tana tafiya ne tana koyo kuma kullum ƙara gyarawa take yi haka platon za ta yi ko mai al'umma za su amfana daga wannan tsari? Tambaya kenan da na yi wa mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin ci gaba injiniya David Jafar Wuyeb. Na farko shine jama'a gabaki daya za su gane abin da gwamnati ke yi don kome yanzu yi shi a fili ne duk a maganin su kwangilolin nan da ko su menene da ake yi din nan kome ya zama a fili ana ganin daya kenan na biyu jama'a za su samu su sa baki abin da ake faruwa cikin gwamnati wato kamar irin su budget da ake yi din nan a maimako a ce wani zai zanna ofis nashi ya shirya budget ya ce daga nan sai je wani kauye ya ce za a je musu ko makaranta ko asibiti a'a ba haka kuma ba saboda wannan abin da muke ogp nan mutanen ne da kansu za su zabi abin da suke so a yi musu sannan a sashi a cikin budget na state ya zamanta cewa su ma suna da faɗi a cikin abin da ake yi kenan ina za a samu kuɗaɗen kaddamar da wannan shiri na farko tun da haɗa gwiwa ne kaga gwamnati su kawo nasu dan masu taimakonmu su development partners su ma su kawo nasu ba mu ne farko yin abin nan ba mu mun shiga kenan jihar na biyu a nigeria wanda sun fara shiga haka suke yi mu ma haka za mu yi za a haɗa ne gwamnati su kawo nasu wanda mu kawo nasu a tsari na buɗaɗɗiyar gwamnati dai ƙungiyoyin farar hula ne za su sa ido sosai wajen aiwatarwa da tabbatar da nasarar shirin. Yop Pam da ke aiki da ƙungiyar farar hula ta ce gwamnatin jihar Plateau ta ga ya dace ta aiwatar da shirye-shiryen da za ta gudanar da komai a bayyane don a rage cin hanci da rashawa domin kuma al'umma su amfana da abubuwan more rayuwa musamman a karkara. They accept that there are other groups that have to come in, bring their own knowledge, bring their own tools, bring bring their own resources and make it happen. Rang Pam ta ce gwamnati ta amince ta janyo kungiyoyi da za su taimaka da kwarewarsu, kudadensu da sauran abubuwan da za a yi amfani da su wajen aiwatar da shirin. A gefe guda kuwa wani mai fashin baki kan lamuran tattalin arziki Mr. Philemon Ayuba ya ce tsarin shigar da al'umma harkokin na gwamnati ya yi daidai. Sai dai yadda gwamnatin ke kawo tsare-tsare masu kyau a lokacin da wa'adin mulkin su ke kusan karewa ita ce matsalar. tsari ne mai kyau wanda ya shafi cewa duk al'amuran gwamnati ya kamata a ɗauki al'umma a cikin duk abubuwan da suka kashiri za su aikata amma kyau irin wayannan gwamnati suna shiga fari wato abin da ake da ita first sai a kirkiro irin wayanga saboda abin da aka yadda al'umma suka yadda shine za a aikata kuma in kan duba kan da aka sarrafa shi wato budget din da aka yi niyya kusa eh, wato kasafin kuɗin da aka yi niyan kashewa mai yawan zai zo daga al'umma ne ba daga gwamnati ba hmm. wato a cikin kowane naira goma naira tara a cikin goma hmm. zai zo daga wajen al'umma ne a aikatar da wannan ah, shirin. Wato al'umma za su ƙara biyan haraji kenan. A'a kasafin kuɗin da aniyan kashewan mai yawa zai zo daga shirin al'umma ne wannan al'ummar ya shafi kamar su abinda muke kira shi NGO hmm. da su shoransu su ne za su kashe kuɗi mafi yawa kamar ma'adinai da ake ɗebowa hmm. daga wajaje kamar su wase da wajajen wajajen su dangi hmm. sai ki duba cewa kuɗaɗen da ke shiga eh, aljihun gwamnati bayi da yawa so in an wayar da al'umma al'umma sun gane kan ababen da ya kamata ya faru a wurin eh, abubuwa za su tafi daidai. A baya akan yi abubuwa ne gwamnati takan aiwatar da ayyukanta ne ba tare da al'umma ma sun fahimci ko kuma a ce kalilan mutane su suka fahimci abin da ake yi. Amma tun da wannan an ce kowa da kowa kusan kowace al'umma za a shiga ta yaya al'umma za su shiga domin ah, aiwatarwa. a misali a ɗauki haraji in mutane sun gane sun ga amfanin ababen da za a yi da haraji na kuɗaɗen shiga ya kamata al'umma su saya da eh, daka cewa eh abin da ya kamata ya tafi aljihun gwamnati ya tafi daidai domin a yi amfanin gyara muhalli ma mm. mutane mm. ko a wajejen hanyoyi ko wajejen asibitoci mm. ko a wajejen sa baki a cikin ayyukan gwamnati don dama ita gwamnati dama aikin jama'a take yi to amma in kin duba a plateau state sai ki gan cewa abinda gwamnati na yi ma al'umma ma ba su san komi ba sai dai ko su ji labari an kashe kuɗi kaza an kashe kuɗi kaza alhalin ba su ga ababen ba ko kuwa ba su san yanayin kan da abubuwan ke tafiya ba. Mm. So in mu yi misali ma gwamnati za su sa transformer ne ko wani abu ya kamata a ce al'umma su yi gadin wannan transformer daga hannun barayi mm. ko kuwa a ce an sa abin da ya shafi ruwa ne mm. ya kamata al'umman da aka sa musu ruwan ya kamata su ne su provide tsaro da kuma su dinga eh, su dinga amfani da shi daidai tanda in ya lallace su ne za su sha wuya. Mm. Yawancin lokaci akan samu tsari mai kyau haka amma wajen aiwatarwa sai kaga an samu tangarɗa. Al'umma ya kamata su dinga zuba ido. Ni fa gani na kyau shi in gwamnati ta shiga sabo irin wa'inan shirin sai a bi shi to amma ana yin shi a ƙarshen gwamnati to mu yi addu'a da cewa gwamnatin da za su zo daga baya don kin duba eh, shekarun da ya rage shekara ɗaya da ko akalla kasa da rabi wannan gwamnatin ta ƙare Jama'ar jihar plateau dai na fatar ganin wannan shiri na buɗaɗɗiyar gwamnati zai kawo sauye-sauye masu inganci da zai inganta rayuwar talaka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To jama'a yanzu sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da samun damar da kai na lalubo tashar sashen Hausa gidan rediyon murar Amurka don sauraron takaitattun labaran wasanni. Kai tsaye za a ji cewa tsofin shugabannin hukumar kwallon kafa na duniya wato FIFA guda biyu wato Sepp Blatter da kuma Michel Platini. Wasu masu gabatar da kara a birnin Swiss suna tuhumar su da yin almundahanan kudade harfan miliyan ɗaya da dubu ɗari shida na ƙasar Ingila. da kuma karin wasu laifuffukan biyo bayan tsawon bincike na shekara shida ana zargin blatter da zamba da barnata kudaden hukumar fifa da kuma yin fojere na wasu muhimman bayanai dukkaninsu sun ki amincewa da zargin a halin da ake ciki kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta amince da bukatar mai buga mata kwallo paul pogba da ya bar kulob din a ƙarshen gasar wasanni na wannan shekara kada ranka da han kamar yadda rahotanni ke nunawa pogba ya kasa rattaba hannu kan sabon tsarin kwantaraginsa da club din manchester united din club din real madrid da juventus da psg sun nuna sha'awarsu kan dan wasan psg dai shirye take ta biya pogba pound din ingila dubu ɗari biyar da goma a kowane sati ahmed musa kaftin ɗin najeriya ya cika burinsa na samun kwallaye guda ɗari a ƙungiyar super eagles ya samu cika wannan burin nasa ne a gasar da najeriya ta yi da ƙasar kevad a gasar neman cancantar buga gasar cin kofin kwallo na duniya an ruwaito shugaban hukumar kwallon kafa na najeriya amaju finik na cewa zai baiwa ahmed musa naira miliyan goma sannan ya ce za a ci gaba da baiwa duk dan wasan kwallon kafa da ya samu irin wannan nasarar kulab ɗin kwallon kafa na tottenham da ke ingila ta sallami kocinta daga kulab ɗin nuno espirito santo a bayan da ya yi watanni hudu yana koyar da 'yan wasan yadda ake buga kwallo ƙungiyar tottenham ita ce dai ta takwas a jerin sunayen kulob ɗin na premier a halin yanzu kimanin matasa guda dubu shida ne suka amfana daga asusun matasa na gwamnatin tarayyar najeriya gwamnatin ta ce an shirya wasu ƙarin matasa guda dubu goma za su amfana daga shirin ministan matasa da bunƙasa harkar wasanni musassan da dare ministan matasa da bunƙasa harkar wasanni musassan da dare ya ce za a horar da matasan sanin makama kafin su amfana daga shirin sai kuma batun fafata da aka yi tsakanin zakarun club club na kasashen turai da fafutukan neman cin kofin zakarun kasashen na turawa da ake kira champions league wasan da aka yi tsakanin real madrid da shakhtar an tashi ne real din na da ci biyu na da guda ɗaya wasan da aka yi tsakanin milan da kuma porto kunnen doki aka yi kowannensu na da kwallo guda a ragar yar uwarta sai tsakanin sharif da inter inter din dai ta zura da kwallaye uku a ragar sharif ita sharif din ta sami guda daya manchester city kuwa ta lallasa club brugge hudu ne da daya sai rb lesbeth da psg an tashi kowace na da kwallaye biyu a ragar yar uwarta liverpool ta sami nasara ne akan atletico madrid da ci biyu babu ko daya sai wanda aka fafata tsakanin dortmund da ajax ita ajax din ce ta yi nasara akan dortmund da ci uku da daya to da wannan kuma na kawo ga karshen takaitattun labarai na wannan mako abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria yanzu sai takaitattun labarai. Daraktan hukumar lafiya ta duniya da WHO a yankin kasashen turai a yau Alhamis ya ce, nahiyar ta zama matattar annobar COVID-19 yana mai cewa kashi 59 na masu fama da cutar a duk faɗin duniya a yankin suke. Yayin wani taro da aka gudanar ta yanar gizo Hans Kluge ya ce yanayin yadda cutar ke yaduwa a sassan yankin mai kasashe 53 ya zama babban abin damuwa ya kuma kara da cewa bayanan da aka tattara a baya bayan nan sun nuna cewa adadin mutanen da ake kwantarwa a asibiti ya rabanya a mako guda daraktan na who ya kuma ce abin da ya fi daga masu hankali shine yadda cutar take kara yaduwa tsakanin mutanen da suka manyanta Birtaniya ta ba da umarnin a fara amfani da kwayar magani na farko da aka samar don yaƙi da cutar ta coronavirus gamayyar kamfanin hada magunguna na amurka wato mark da richback biotherapics ne suka samar da kwayar maganin mai suna molnupiravir bincike ya nuna cewa idan aka sha maganin bayan farkon bayyana alaman cutar maganin na iya rage yiwuwar a kwantar da mutum a asibiti ko kuma mutuwa tsakanin mutanen da idan cutar ta kama su suke shiga yanayi na tsananin rashin lafiya a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters hukumar da ke kula da sha'anin magunguna a birtaniya ta ba da umarnin a fara amfani da kwayar maganin ba tare da bata lokaci ba ga waɗanda suka kamu da cutar da shekarunsu suka kai sha takwas zuwa sama sai dai wani abu da ba sani ba shine yaushe kwayar maganin za ta samu a ƙasar ta birtaniya to masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa da Julie Lathers Crusher da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.